الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا مختصر سيد البخاري وتجريد الصريح لأحاديث الجامع سهينا الإمام الزبيدي a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da shida ko muna cikin kitabul hajj dari da saba'in da shida ko na dari da saba'in da shida muna cikin kitabul hajj kuma za mu tashi an abi an ya'ala bin umayya radiyallahu anhu أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين yuha إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في سهران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمق بديب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إليه فجئت فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أذل به فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الصيب الذي بك ثلاث مرات وأنزي عنك الجبة واثنى في عمرتك كما تثنى في حجتك وانا عليش imam al ya toshe wani babin da yake babun ghasl khaluqi salasa marrat min as-siyab babin da ke bayanin wanke turare sau uku daga tufafin mutum sai harama da aikin aji, dan mutum ya harama ko zai harama da aikin haji ko umra to wanke turarensa ko kuma in ya sa ya yi kuskure ya sa sai ya wanke turare ya ce a ni kada bin Umayya radiyallahu anhu Allah ya tada shi annahu qala li Umar radiyallahu anhu ya ce wa Umar Allah ya tada shi arini nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam nuna min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina yuha ilaihi a lokacin da ake masa wahayi wato kwatanta min ya manzon Allah ta kasancewa a lokacin da ake masa wahayi قال سيتي فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه yayin da manzon sama yake rana, wani wuri ne kusa da maka, anan ne inda ake harama a yanzu wurin da aka sa masa suna Masjidu Aisha masallacin Aisha wa ma'ahu nafarun min ashabihi tare da shi akwai wasu mutane daga cikin sahabbansa in an ce nafar mutanen da ba su kai goma ba ja'ahu rajulun faqala sai wani mutum ya zo jin manzala sai ya ce masa ya rasulullah ya kai manzala ta sama kaifa tara fi rajulin ahrama bi umra yaya kake gani dangane da mutum da ya harama da umra wa huwa mutabammiqun bi dibi Alhadi yana cakuɗe da turare yayi harama da umra kuma ga turare a jikinsa fasakata annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'atan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiru na dan wani lokaci sa'a lokaci kawai in a yanzu ne sai a ce awa ɗaya Ma a da ba awa ba ne wani ɗan lokaci fa ja'ahu alwahyu sai wahayi ya zo masa fa shara umaru radiyallahu anhu ilayya fajitu sai sai na umar ya mini wahayi ya yi min nuni in sai na zo wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubun a tare da manzon sama akwai wani tufafi kad uzilla bihi wanda aka masa inuwa da shi Wata wurin akwai rana masa inuwa da wani wani tufafi ko kace mayafi ko burgo shikenan da yazo sai shiga wajen fa adkhaltu ra'ati sai na shigar da kaina lokacin don ya ce a nuna masa yadda maza su ake wahayi ya yake ake masa wahayi shikenan ce sai na shigar da kaina fa idza rasulullah ta sama marhul waje. sai gashi manzala ta sama yana mai jan fiska ma na ta sa kai ta saboda wahayi yana sauka masa yana sauka masa kenan idan wani na sauka masa yana kan canja kala fuskarsa ta yi ta wa huwa ya alhalin a wannan lokacin kuma yana gurnani shine alqatil yana gurnani irin abin na jinka yana fita yana yana wa numfashinka da karfi kamar irin farfasan tukunya masu riya hannu, sannan sai aka yaye masa wannan halin da yake wato ya zo ya same shi yana gurnani sannan kuma bayan nan kuma sai aka yaye masa alaman wahayin ya gama ya gama sauka ke faqala sai aina alladhi sa'ala 'an al ina wani tambaya dangane da umra waye ne sabin ya tambaya akan umra yazo fa utiya bi rajulin sai aka zo masa da wani mutum faqala ighsil thiba alladhi bika thalath marrat kai ka wanke turaren da ke tare da kai ina sau uku wa an zi an jubba kuma ka cire wannan alkibba din irin wanda ake yafawa a bayan nan ka cire shi wa kenan mai harama da umra ko aikin haji baya mu'amala da turare in ko akwai ka cire ka cire a jikinka ko da a ce riganka ne ta ta kuɗa da turare ka harama da ita ka cire ka canja ka cire ka canja saboda turaren da ake sawa in an zo harama a jiki ake sa shi ba a cikin tufafi ba to da haka wannan kuma ya yi harama a tare da haraminsa akwai turare ko ta ina gashi na turare sai ce to kaje ka cire wannan riga wasna fi umratika kaje ka aikata umranka kama tasna'u fi hajjatika kamar yadda kake aikin haji wato kaje ka ayyukan umranka kamar yadda kake aikin haji wasu malamai suka ce duk abin da ake a umra ana aikin haji in banda mina da arfa da muzdalifa kenan da wafi irin na aikin haji da umra iri ɗaya ne sa irin aikin haji da umra iri ɗaya ne haka nan harama haka nan abubuwan da aka haramta shine nan fasna fi umratika kama sau fi hajjatika kai ai ka aikata ka kamar yadda kake aikata a aikin ka wasu kuma suka ce abinda ake nufi kamar yadda ka bar sa turare a umranka to aikin haji ma ka sa turare shine ma'anan ka aikata umranka kamar yadda kake aikata aikin haji duk abin da aka hana ka umra na amfani da shi to aikin haji ma an kai harama an hana ka ko duk abin da aka hana ka a aikin haji to umra ma an hana ka an hana ka yanke farce an hana ka aske wani gashi a jikinka an hana ka sa turare an hana ka rufe kanka an hana ka sa riga da wando ko huza ko safa duk wani an hana ka da farauta da sauransu da neman aure to kamar yadda aka hana ka aikin haji to a umra ma an hana ka shine ma'anan fasna fi umratika kama sau fi hajjatika ka aikata a ka kamar yadda kake aikata a aikin haji wasu suka ce kalman fasna ai fatruk abinda kake bari a aikin haji to ka bashi ma a a ka, duk ma'anan da ne so da haka dai dokokin aikin haji su ne dokoki na wato ainihin na umra muhallu sha da hadisi shine an hana mai harama da umra ko aikin hajji ya safa turare kuma idan ya shafa sai ya fidiya sai ya fidiya da rago ko azumi uku ko ce da miskinai guda shida ko mudu biyu wani mutum taguwansa ta ka da shi ko rakuminsa a zamanin manzon a lokaci ana aikin hajji a harfa kuma ta karya masa baya so da aka yi rasu to bayan ya rasu sai manzo sun ake yake fafiluhu wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tamassuhu iban ku wanke shi ku sa masa likafani da tufafinsa amma kar ku sa masa turare wala tamassuhu iban fa innahu yawmal fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiya saboda za a ta da shi ranar kiyama yana mai labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik duk abin da mutu ya mutu a kansa to za a tashe shi a kansa inna ma yub'athu al-abdu ala ma mata alayhi ana tasan bawa akan abun da ya mutu a kansa so mutum mutu yana aikin haji za a tashe shi yana aikin haji mutu yana sallah za a tashe shi yana sallah yana azumi za a tashe shi yana azumi to sai aka ce kada a sa masa turare kenan doka ne mai aikin haji ba za a sa masa turare ba ko mai umra gare sa turare ba sai aka ce sa wannan aka ce ya wanke turaren ma da yake cikin tufafinsa bayan ya yi harama ya wanke shi sau sannan kuma kada ya sake sa wani wani turaren daban saboda mai harama da umra ko aikin haji baya shafa baya shafa turare sai sa kamar yadda wani zo ya tambayi manzala sun aisha rasulullah menene dan sa a aikin haji ka nuna min irin tufafi abubuwan da dan sa a aikin haji sai manzala ya gaya masa abin da bare sa ba sai ce masa la talbasil khumusa wala al'amai wala sarawilat wala khifaf karka daura karka sa riga karka sa rawani karka sa wando karka sa kufi wato wani abu ne kamar safa to sun za manza ce sai dai mutumin da bai samu takalmi silifas ba to zai iya sa kufi amma falyaqda'huma min asfalil kabaini ya yanke su daga kasan gidan sawu to karshe hadisi sai ce wala sauban masahu za'faran aw warq kar ka sa tufafin da turaren zafaran ko warsu ya taba mana kar ka sa tufafin da akwai turare a cikinsa wanda shi na ba a sa turare a lokacin da aka yi harama da umra ko aikin hajji har sai an warware hadisi na gaba na Aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama qalat كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله an أن يطوف بالبيت wannan hadisin daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita Imam Bukhari ya toshe wani babin da yake babun atibu inda al-irami wa ma yalbasu idza arada an yuti babin da ke bayanin saka turare lokacin da ake harama da kuma in zaka yi harama wani irin tufafi ya kamata a sa Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalmar zauj ana gaya namiji ana gayawa ana gaya mace zaujin miji zaujin mata matan aure ke eh wa azwajuhu ummahatu kaga jam'u jam'u zauji ba ce wa zaujatuhu ba qur'ani kan haka ita yi ta bayani wa ya yi kulle azuwa azwajika ba ce li zaujatika jam'u zaujin namiji to amma babin gado ne in mace ne zo da kace zaujatun namiji kuma kace zaujun amma ba babin gado ba za ka iya sa zaujun din inda maganar ta koro za ta nuna kaga na ce daga Aisha radiyallahu anha zaujin nabi kaga dole ka ce matar annabi ba za ka ce mijin annabi matar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma yanda za a yi magana ta dauki haka so nan ba sai an sai ka samu wani hujja kala ta ce kuntu usayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihrami na kasance ina sanya ina sanya manzala ta sama turare li ihrami don yin haramar sa ina yuhrimu yayin da yake yin harama ina shafa masa turare wa lihillihi da kuma warwarewansa daga harama kabla an tsufa bil bait kafin ya tawafi na ifaba wato kafin ya tawafin dakin kaba na aikin haji nan akwai matsala biyu matsala ta farko shine shafa turare kafin harama ko lokacin da za a yi harama Aisha ta ce ita take sa maza kuma turaren kuma ma tana ganin kyallin turaren bayan yayi harama to kaga wannan hadisin bai zai karo da wancan ba wancan an ce mai to wannan akwai turare a tufafin sanan ya wanke sau uku kuma aka ce cire ma tufafi to kaga wannan yana wancan yana maganan turaren da aka sa a tufafi wannan kuma yana maganan sa turare a jiki wanda aka ka zo harama sunna ne ka sa turare a jikinka ba a jikin ihramin ka ba eh, sabanin malikiya suka ce bai halatta ba koda na harama ne amma dai gashi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa ida ko hadisin bai zo masu ba a lokacin da suka yi fatawan ko kuma sun masa tari ko kuma bai inganta a wajensu ba amma hadisi ne cikin bukari ya rawaito shi matsala ta biyu wani hillihi kabla an ya tofa bilbai lokacin da ya zo warware haraminsa lokacin da ya warware haraminsa kafin ya yi tsawafin ɗakin kaba ina sanya masa turare to kenan idan mutum ya warware daga haraman aikin haji ko umra shi ma na son ya shafa turare to amma wannan warwarewan at-tahallul al-awwal ake nufi warwarewa na farko fita daga aikin haji kala biyu ne akwai at-tahallul al akwai at-tahallul al-awwal at-tahallul shine idan ranar sallah kai jifa kai aski to komai ya halatta a gare ka banda matarka ko da ba kai dawafi ba to da haka idan kai jifa kai aski ya halatta ka shafa turare ya halatta ka canje ka cire kayan iramin nan ka sa kayan ka na gida ya halatta ka yi aski ya halatta ka yanke abin nan farkinka komi sai dai saduwa da iyalinka ne ba za ka yi ba kamar yadda Abdullahi ibn Umar ce idza ramaytumul jamrata faqad halla lakum kullu shay'in illa an-nisa in kuka in kuka sadu da iyalanku ne abu ya halatta mu in kuka in kuka jefi jamratul aqaba wato abin nan ah, jifan shedan na farko na ranar sallah komi ya halatta muku amma ban da iyalin wannan kuma har sai ka yi ban fada ai tawafin ifada tawafin aikin haji idan kai tsawafin aikin haji kuma har iyalin naka ya halatta ko da ba a gama kwanakin mina ba ba a gama jifa ba in dai ran sallah ka je kai aski kai jifa kai ba shi kenan ko da ba kai hadaya ba in dai kai mata ka ta halatta ta halatta ma amma kafin tsawafi bai halatta ba to a nan turaren da take sa manzala sama bayan ya yi jifa ya yi aski kaga ya samu at-tahallul al-awwal wato abin nan ah, fita daga aikin haji na farko zango na farko shine karamin fita kafin yi at-tahallul akbar shine fita na gaba daya shine kafin wato tawafi wato ina za ka gane sunna ne wannan manzala sau ma a rana ɗaya na abubuwan da difan, da hadayan da da askin da tsawafin duka a rana ɗaya amma da ya ji fa ya aske kawai sai ta safa masa turare, tun ana hanya kafin a tafi makka je a yi tawafi kafin a je makka a yi ifaba shine tawafi na aikin haji wanda bayan an dawo daga arafa bayan an dawo daga arafa to shi ma wannan sunna ce a shafa wannan turare amma in ba wannan ba in kai harama da aikin haji haramun ne ka shafa turare ko umra har sai ka warware عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ملبدا نوان بخاري تون نبابي باب من أحل ملبدا باب وندا يحرم دا أيكين حجي ko umra yana mai dambare kansa shine ma'anan mulabbadan nace mulabbidan yana mai dambare mulabbadan kuma kansa abun dambarewa an ibn umar daga ga umar radiyallahu ga abdullah dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya da su kare ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhillu yana mai harama da aikin haji ko umra wato yana mai daga muryansa da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak naji yana fadan haka mulabbi da yana mai dambare kansa wato dan barewan shine mutum ya sa wani abu kamar mai dan danku danku sai ya daddan da gashin kansa to gashin laraba ko shi yana yin tsawo yana yin tsawo yana iya watsewa haka to manzon sama yana yin wannan saboda bayan yayi harama kada gashin sai dinga yankewa wanda gashin sai yake watsai sai dan daddan bare shi ya sa zuma ko wani abu mai danko sai ya daddan bare shi sai kama kansa eh shikenan sai harama da aikin haji ko umra to daga nan zai zama har ya gama gashin sa zai dinga bai zai dinga yankewa shine ma'anan munaffidan to wannan shi yake nuna manzara sama bai cika yin aski ba kwalkwal ba ina kwalkwal aikin haji ko umra ne amma sauran lokutan sa akwai gashi a kan sai dai ya rage gashi amma baya kwalkwale shi gaba daya sai dai in askin ibada ne sai shine aikin haji ko abin eh, idan na askin aikin haji ko askin umra to da haka kenan kwalkwal ba ba bane ko sai dai a umra ko a aikin haji yana zama bidiya ma zama ne sun kasa kwalkwal kashi uku akwai wanda yake na wajibi shine sunna kenan na aikin haji ko umra akwai wanda yake na bidiya shine in ka dauki cewa yin kwalkwal din ibada ne ko wani kokari ne a addini kuma ba aikin haji ba umra ba sai kana kwalkwale kanka saboda ka samu lada wannan bidiya ne ko ba ka samu ladan ba don manzo sama bai yi ba na uku kuma shine ka kwalkwale kanka don ka sha iska kai ka fi ganewa in gaba ɗaya ka kwalkwale kanka ya iska ya fi shiganka to wannan ya halatta ba yabo ba fallasa ba lada ba alhaki halal ne mutum ya yi wannan amma in ka ɗauke shi wani ƙoƙari ne wani a wani zuhudu ne ko gudun duniya ne da wannan kai a, wa ma zuhudu taqi bi halqi rasin wala bi tashaqqu fil abdani jahra zuhudu ba wai kwalkwale kai ba ne ko ba bane jiki fututu ba ne cikin kura da dotti ba wannan ba shi ne zuhudu ba to manzala ta sama yana dambare bakon yin aske gashin ba ya rage can kasa to sai dinga daddambare shi saboda ba son ya aske sai idan ya zo in ya gama aikin hajjinsa sai ya aske ko ya gama umransa sai ya aske to shi ko aski a umra da kwalda da sai wajibi ne amma kana da zaɓi ko kai sai sai ko kai aikin haji don ubangiji ta ce, wala ta haliku ru'usakum hatta yabluga hadayu mahil kar ku aske kawunan ku har sai lokacin yanka da daya ne ran sallah kenan to kaga sai ana ba. ya tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallaqin ru'usakum wa muqassirin za ku shiga masallaci mai alfurma kuna masu kwalkwale kanku ko kuna masu saisayi kaga ana kwalkwal ana sai aikin haji ko ko umra to amma an fi son kwalkwale kan akan sai saboda manzon sun yayi addu'a har sau uku ga waɗanda suke yin aski kwalkwal a aikin haji ko umra kafin yi wa masu sai sau ɗaya yace Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah ka jikan masu kwalkwal sabai suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu sai ya rasulullah manzon Allah yace Allah ka jikan masu kwalkwal suka ce wal muqassirina da masu tsayi manzo sama ce Allahumma arhamil muhallaqina Allah ka ji kan masu kwalkwal suka ce a shigar da masu tsayi ma manzo Allah ce wal muqassirina da masu tsayi sai sau uku tukunna ka sa masu tsayi don dai kan ba kuraje yake ko matsala ba sai ka kwalkwale kawai domin ibada ne ibada ne daga ba gashin ka zai sai dai in ka zo a kurarren lokaci ta yin da gashi misali kayi umra kuma bayan kwana uku za a fita aikin haji gashi ba zai fito to sai kai sai sai a umran aikin hajin kuma sai ka walwale kanka sai ka samu falalan a can sun fahimci mu labbi dan ko talbit shine dandabe gashin kai kar ya dinga tashi wa rabbi radiyallahu anhu قال ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند masjid, يعني مسجد ذي الحليفة wani hadisi ma bukari ya toshe wani babi da yace babun al inda masjidi zil hulaifa babin da ke bayanin yin harama da umra ko aikin haji a masallacin zul hulaifa wancan satin mun yi bayanin masallacin ko mun bayanin zulhu da ba shine inda mutanen Madina suke harama da duk wanda ya biyo ta Madina to akwai masallaci a wajen da rato shi a wannan babi abin da ake cewa al-ila ne rafu sauti bil talbiya daga murya da talbiya labbaik allahumma labbaik zuwa karshe wa anhu daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi harama da aikin hajjin sa ba illa min indil masjid fati a wajen masallaci sai ce yani masjid zulhulaifa ya nufi masallacin masallacin zulhulaifa wato a masallaci a zulhulaifan ma a masallaci harama da yayi harama da aikin hajjin to kar ku manta wancan satin mun karanta cewa ya yi harama da aikin hajjin sa hina fi nasawat bi kirahidat yayin da wato taguwan sa ta daidaita da shi ko ina sawa ala rahilati lokacin da ya daidaita akan akan taguwan sa ko akan ainihin rakuminsa. sa shi ma kuma hadisin Abdullahi bin Umar رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الخليفة ثم يحل حتى تستوي به قائمته kaga manzala ya ya haura sa a zulhulaifa sannan kuma yana yin harama a zulhulaifan lokacin da sa ya daidaita da shi bayan ya hau shi kenan to anan kuma ya ce mana a masallaci a can kuma ya ce ah, a lokacin da rakumin ya daidaita to malamai sun hada hadisai babu karo babu karo ko dai ka ɗauka raƙumar tasa tana jikin masallacin ne shi yasa ce indal masjid a wajen masallaci kaga rafumin yana masallacin kenan inda ba irin masallacin mu ne ne zo rafumi ba zai shiga ba ko da haka rafumin gashi a wajen masallacin a bakin masallacin a nan ya hau kuma ya haramarsa kaga duk ɗaya ne kenan ya yi harama a masallaci kuma akan rafumin ko kuma kamar yadda ne bayani wancan sati, ya yi haraman sau biyu ne a masallacin sai ya yi harama da aikin hajjinsa bayan ya yi sallan la'asar sannan da ya fito kuma inda raƙumarsa take raƙumin sai ke da ya hau raƙumin kuma sai sakin harama bayan ya hau raƙumin fa'idan ya maimaita ne kenan fa'idan saboda wanda bai ga lokacin da ya harama a masallaci ba yanzu da ya hau sama raƙuminsa kuma ya yi harama zai ga ya yi harama to kaga zai iya maimaitawa muka misali kamar hadisai guda biyu sai yana cewa ya yi sallan azahar a makka a ranar sallah sai yana cewa ya yi sallan azahar a amina sai aka ce a to sau biyu ya yi kawai shi ke nan ba karo da ya gama dawafin sai ya gama komai a makka za'ar ta yi sai sallan azahar a makka yana zuwa mina kuma sahabbai suna jiran sau daga cikin sabansa ba su yi sallah ba ana ganin su sama kawai ya zo dama ne liman aka ce sahu kawai sai ya sake jagorantar su sallan azhar ga ya sallan azhar din sau nawa sau biyu duka don ya karantar da sahabbansa عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رفا النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وانا حديث إمام البخاري توشي أن باب باب الركوب والارتداف في الحج ar-rukub wal irdafu fil hajj hawan dabba da kuma goyo a bayan dabban aikin hajji an ibn abbasin, daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya tada su shi da babansa abbas anna usama radiyallahu anhu usama Allah ya tada shi kana ridfan nabi ya kasance dan kuturin manzala sa sama wanda manzala sama ya goyo shi min arfata daga arfa ila muzdalifa zuwa ga muzdalifa manzala ya dora shi a bayan taguwansa ya goye shi a bayan abun goyawa a bayan taguwa ko a bayan rakuminsa tun daga arfa har zuwa muzdalifa idan manzala sa sau da tawazuwansa zai aura kuma kuma ya goyo a kansa kamar da yake hawan jaki ya goyo ثم أردف الفبل فنيقول الفبل بن العباس من المزدلفة دقى مزدلفة إلى منى إذوا منى shi Usama yaron gidan manzala ne sallam an dauke shi daga ya dauke shi daga Arfa zuwa Muzdalifa ya dan huta to da aka zo Muzdalifa kuma ga Fadl bin Abbas shi kuma dan babban manzala sallallahu alaihi kanin sa ne to sai ga to tunda wannan ya dan huta wannan kuma ya gaji ya tafi an kawo bari a rage wa wannan hanya sai aka goye shi har zuwa Mina shi kuma Usama ya kama tafiya da kafa a lokacin ba wadatan abun hawan ba wadatan abun hawan da kafa ake zuwa amma kaga yanzu ma hajjata daga arfa zuwa muzdalifa dai suna samun mota amma daga muzdalifa zuwa mina galibi da kafa ake tafiya da kafa ake takawa saboda cincirin da wajen sai ce fakilahuma dukkanin su su biyun wato usama da alfabdu da usama usama bin zaid ake nufi qala sai ce lam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne su ya ce lam yazal annabi sallallahu alaihi wasallam manzala mai gushe ba yulabbi yana talbiya ma'ana yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak bai gushe ba yana tai hatta rama jamratul aqaba har yadda ya fi jamratul aqaba jifan shedan na karshe babban wurin jifa na karshe shi ake cewa aqaba anan akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko shine jamratul aqaba ita kadai ake jifa a ranar sallah in ka baro ka kwana a muzdalifa washe gari ranar sallah to kai tsaye ba za ka jefi jamratul uda ba ba za ka jefi aljamratul wusta ba za ka tafi jamratul aqaba ita ce aljamratul kubra jamra ta farko wurin jifan shi dan na farko wuce shi za ka yi na biyu ma za ka wuce sai ka je na uku sannan sai ka abin na karshen kenan sai ka jefa to idan ka zo na biyun ma za ka samu an tattare shi da sojoji na uku ma haka bara a barka ma kai jihon ba sai ka je ai na biyu kai sai ka je na uku sannan ka yi sannan ka yi jiwa ba aikin hajjin bana wai aka zo min fatawa wai wai wata mata ita wai wurin jifan farko ta ce fafa ba na karshe ba na ta ta ruje ne wata sani wani ai na farkon ba mai barin ta ma sojoji ne a wajen da tashin karorin ma za a mata haka kuma na ce sai ce ku tambaye ta a lokacin da suke jifa na farkon a wasu da suke jifa tare da ita ta ce eh, ga mutane suna ta jifa ita ma ta jefa amma wai na farko kuma ta jefa a ran sallah na ce sau ke nan kenan ba shi don wannan wurin ba za a bari a yi jifa ba to saboda haka jifan ki daidai kika yi na ƙarshen kika jefa ba na ba na farko ne wato manufanta ita wanda aka fara jifa ta jefa ba ta ga na ƙarshen ba da ta yi gaba ba ta ga na farko da na biyu ba to ai ta wuce su ne na farko da na biyu to kaga jamratul aqaba ita kadai ake jifa a wannan a wannan ranar da zuwa sun guda bakwai Allahu akbar Allahu akbar kuma ba addu'a a wannan a wannan jamra din a na farko da na biyu ne ranar washe gari sallah ake yin addu'a da kuma washe gari matsala ta biyu da yake lam yazali nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yulabbi hatta rama jamratul aqaba manzon sama bai gushe ba yana talbiya har sai da ya bi jamratul aqaba sannan ya yanke talbiya wannan shi ke maka mai aikin hajji tun da ya fito daga makka yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak haka zai tai har a kwana amina har a tafi arfa har ba wan arfa talbiyan bata kare ba har ya kama hanya ta tafi muzdalifa duk yana labbaika allahumma labbaika ya kwana a muzdalifa har gari ya waye har ya kama hanyar jamra ya je mine yana labbai Allahumma labbai har sai ya zo jifan jamratul aqaba in ya daga hannu zai jifa to daga nan talbiyar sa ta kare sai zai baji kuma to kuma idan ya zo umra don fahimta sabanin mazhaban malikiya suka ce ai in ranan arfa rana ta yi zawali kawai aka fara tsayon arfa to talbiyan ka ta kare so da ruwaito daga sayyidina Usman yana yanke talbiyansa a wannan rana amma zance mafi inganci sai ka zo jifan jama'a aka ba sai ranar sallah kamar yadda manzo Allah ta sama ai kuma sahabbai da yawa suka suka ruwaito mana akwai Usama anan da kuma Al-Fadlu sannan akwai wasu daga cikin su Jabir bin Abdullah da sauran to da ya yanke jamratul aqaba ya yanke tasbiya ne lokacin da yazo jifan jamratul aqaba to anan take karewa to amma galibi ma ta in dai aka sai arba aka fara sai arba to galibi ba sa talbiyar nan za ga har a gama in kana tafiya muzdalifa ba za ka ji suna yi ba in an kwana washe gari har a tafi da wuya ka ji ana tasbiyan amma wasu suna yi galibi na ci wasu suna yi to wani ba wai fahimtansa ba a yi ba ne kawai hankalinsa bai zo ma kai ba ya ya kila ya gaji kawai hankalinsa yanzu baya kan wato ainihin tarbiya ce to so da haka da zaran ka zo jifa to talbiya ta kare wanda zai je umra kuma wanda yin aikin umra shi kuma tun daga inda ya harama yana labbaika Allahumma labbaika zuwa ƙarshe ba zai yanke ba sai ya sai ya zo wato fara tawafi sai ya zo kaba lokacin da zai fara tawafi shi ma akwai sabani malamai suka ce kana daga masallaci ko masallaci kana kallon ɗakin kaba labbaikan ka kare ba suka ce a'a sai ka zo fara tawafi to sai ka zo fara tawafi shine hadisi ya tabbata ko a cikin masallacin kana hanya kafin ka karisa ka san daga kofar kaban daga kofar masallacin in kofofin yamma yamman nan ne ka hango ka hango kaba to ba in ka hango ma ka ci gaba da yin Abin abinda aka ce za ka yin ka hango kaba shine Allahumma anta salamu wa minka salamu fa hayyina rabbana bis salam kana kallon kaba sai ka ci gaba da talbiyan ka kuma in ka zo fara dawafi kuma to talbiya ta kare sai kuma wata umran ko baki in ka zo aikin aiki. حديث نقب عنه رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل واتهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردو على الزل فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أحل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أدل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد توافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب وانا حديث وعنه دقى عبد بن عباس رضي الله عنه الله يددش شما ما القراتوش أباب ديت باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر باب دكي بيان أبن من حرم زيت أورا نتفافي da mayafai da kuma kwarjalle shine zanin ɗaurawa. wa anhu radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abbar Allah da shi ya ce. in talaka annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi min shi daga Madina wato ya tafi maka ke aikin haji ba'da ma tarajjala bayan ya tsaife kansa shine at-tarajjul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaife kansa da kum tsafta ne kuma ado ne waddahana kuma ya shafa mai bayan ya ka kansa ya shafa mai sannan ya tinkari makka wada bisa izarahu sannan ya daura shi shine zani wa rida'ahu da kuma mayafinsa huwa wa asabu shi da sahabbansa kaga a sai mai harama da umra ko aikin haji ana son yayi wanka ya shafa mai ya tsefe gashin kansa da gemunsa sannan ya sa tufafin haramin sai daura zani ya yafa mayafi sai ka yi ado sannan za ka yi za ka yi harama sannan falam yanha an shay'in bai hana wani abu min al na daga mayafai jam'u ridai wal uzuri da kuma koridalle jam'u jam'u izari tulbasu da ake daurawa to da haka kenan in dai mayafi ne zani zaka yafa ko ka abin nan ka tsawaya zani ka yafa mayafi ba wani kala da aka hana ka mai hana sai dai an fi son fari an fi son fari saboda ya zo a hadisi inna khaira thiyabikum al-bayaba hakika mafi ko afdal thiyabikum al-bayaba mafi fitin tufafin ku sune farare wal basuha wa kaffinu fiha mautakum ku daura su sannan ku sawa matattun ku wanda suka rasu ku sa musu farin likafani haka wanda ya je aikin haji ko umra ana son ya harama da farin ihrami amma ko da wani kala ma yayi ihramin sa yayi amma an fi son fari shi yasa ne ce bai hana wani kala na mayafi ko kuma na zani da zaka daura ba kowane za zaka yi kuma ba ce lalle ga yadda zaka yanka shi ko yadda zaka tsara shi ba amma dai an hana a dinka shi kamar yadda wasu suke fatari za ga wasu suke suke yi kuma jahilci ne wai maimakon kana daurawa ko yana dan babun nan kuncewa ka sake kawai da suka je suna dinka fatari har da aljihu san fatari ko don na ce suke ma na dan gyara abun fatari irin katon suke na kun gane wanda har kasa eh, shine fatari ba ma kabin sai su yi shi su tinke shi har su masa aljihu to wannan fidiya ta kama su jahilai ne mm, sai kayan ka akwai a kora ku ko ka zubi ko ka ce da miskinai shida kuskure ne da wayanda suke suke suke suke abin nan mayafin sai su sa masa botin shi mayafin sai a ɗin a mamman ne shi ko a sa masa fil a ta. jujjona shi da fil ko lura duk wannan jahilci ne ya zama makhis saboda haka haka zaka yafa shi haka ake so karka makala shi da wani karka dinka shi ko ka makala shi to manzala abin da ya hana ke lusul mahidi wanda zai kewaye jiki ko gaba a dinka shi yadda zai kewaye jikinka ko gabanka wannan an hana sai ce bai hana ba illa muza'farata sai dai wanda aka sa masa za'faran ne za'faran turare wanda aka sawa turare to wannan karkasa allati tarja'u 'ala al-jiddi wanda yake damfara akan fata wato wani turare ne mai karfi in ka sa shi ma zaka ga bayan ka sa tufafin kare a cikin ka zaka jin gajin to shi an hana tufafin da aka sawa za'afaran ai mun karanta a can ko wani aka ce wanke sau uku fa asba bi zil hulaifa sai kasance a zul hulaifa dan aikin haji ne kaga ba ba ya waye gari azun da zai fa bane za karanta a can gaba manzon sama sallar zuhura bil madinati arba'an wa bi dhul wal asr bi dhul hulayfati rak'atayn to da haka azhar ya fito yayi sallan azhar a madina raka hudu sannan ya je dhul hulayfa kuma yayi alayla asr raka hudu ya harama to fa azana sai kasance a dhul hulayfa raqiba rahilatahu ya hau dabbansa arrahila shine ragumi ko namiji ko mace hatta tawad alal baida hatta tawa alal baida har ya daidaita akan baida al baida asalin sa as-sahara shine jeji amma nan wani wuri ne a da zulul faɗi mai dan tudu shine al baida wani wuri mai fili to sai dai har ya daidaita a wannan wajen sannan sai a halla huwa sai harama shi wa asabu da sahabbansa to kun ga nan ma nuna sai da ya hau dabba sa sannan ya harama wancan kwana wani a masallaci ya yi harama isa ka ce ya yi sau biyu ne ya yi a masallaci ya yi kuma da ya hau dabban ka yi a masallaci ka zo ka maimaita a kan mota ba matsala ba ne wa kallada badanatahu sannan ya rataya ya ratayawa raƙuminsa alama na hadaya shine ma'anan kallada min qilada wato idan aka koro raƙumi galibi da aikin haji ana tafowa da dabbobin da za a yanka ne ko raƙumi ko saniya ko raƙo to idan raƙumi ne ana ɗaura masa takalmi ko saniya ana ɗaura masa takalmi ko wani abu haka abin nan a wuyansu shaida cewa wannan raƙumin na hadaya ne ko da zai tafi wani wuri wani in ya tsinte shi to zai shigo da shi cikin harami sai soke shi ya sauke maka hadayanka saniya ma haka sai karkato ta cikin harami sai ya yanka ta ba cikin masallaci ba fa cikin haramin makka ko kuma ish'ari ana ish'ari shine a dan tsaga tozon dan kadan wanda yake nuna cewa lalle wannan saniyan ta hadaya ne ko rakumin na na hadaya ne to sunna ne wannan wanda a yanzu da ta bai kauce sunna ce ba a dabbakawa kai zai kace koro rakumi da rata ya masa takalmi da tsaga tozonsa ga aikin haji ko ga mahajjaci ba wanda yake zuwa da rakuminsa a can yake siya wajen zai ko baraka ga wani takalmi ko wani an tsaga masa to da Allah ya taimake mu dai ba wajibi ba ne mustahabi ne ko ba a ba aikin hajin da aikin hajin yayi to amma dai haka ake son aika koro kayan ka ka tsora masa wannan yace wa zalika li khamsin baqina min zil qa'da wannan haraman da manzon sa yi da sahabbansa a zulhulaifa sun yi shi ne li khamsin ga kwana biyar ko dirare biyar batina da suka rage min zulqada daga zulqada shi shine wanda daga shi sai zulhijja wata wata na tsakiya kenan cikin watanni aikin haji shawwal zulqida zulhijja to mana ya rage kwana biyar zulqada ta kare kaga ranar ashirin da biyar kenan shikenan kawai suka yi harama suka bar ainihin madina sannan a ahalla huwa amma ba ne bane ma qadima sai shigo garin Makkale arba ilayalin layalin gadirare hudu kalauna da suka wuce min zilhijja daga watan zilhijja wato hudu ga watan zilhijja kuma isa makka kwana nawa yake nan Ishirin da biyar ya bar madina ya bar laifa ya isa hudu ga wata kwana nawa takwas ko tara idan watan ya yi nusan kwana ishirin da tara ne to kwana takwas kenan in kuma watan ya cika ne ya zama kwana tara lalle yanzu Allah ya yi wa mutane ni'ima yanzu a kwana nawa ake zuwa daga maka zuwa madina idan mota ne marar gudu irin bus bus din nan da tsaye tsaye da za ku yi da waye waye duka awa shida irin bus din alhazai kenan amma idan kuma karamar mota kawo, ko awa hudu ba za ka yi ba awa hudu awa uku da rabi wani zai kai ka makka daga madina idan kuma jirgin kasa ka hau wanda wanda aka yi shi shekaru ka duka shi awa nan za zaka zanka a garin makka kuma zaka je ka kaman kana jirgin sama kana tafiya kana wayoyinka kaman a cikin jirgi kake ana ta jawabai ka sha shayinka ka dan ci dan sandwich ɗinka da sauransu kan an kara kawai ka isa jirgin ƙasa ne kuma ba za ka ji gargada ba za ka ji komai ba awa biyu shi kenan ka je to ka duba sabai kwana tara suna bugawa kwana tara maza a kwana a tashi a kwana a tashi kafin aka kare sa sai mu gode wa Allah bai sa saukin da muka samu wannan rama ce ta ubangiji subhanahu wataala tsakanin makka da madina yayi kadan kawo jirgin koko ba kadan ba babu airport ya yi kaɗan a iya faɗa a makka a iya faɗa a abin nan a jidda to in jirgin sama za ka hau jidda za ka sauka daga jiddan kuma sai ka hau mota ka taho makka to wannan ka kaman ka ƙara wa kanka tafiya ne amma ana yi shi kuma jirgin minti arba'in da biyar ne to daga jidda kuma zuwa makka ya yi kaɗan a hau jirgin sama saboda abin nan kilomita hamsin da wani abu ne saboda haka wanda ya hau jirgi yanzu ya tsaya cikin na jirgi daga madina ya je a sauke shi a jidda ya sake hawa mota a ce ya zo kuma makka to wanda ya hau jirgin ƙasa sai ya riga isa kafin ma ya yi wani ina jiran jirgi ya hau ya isa mai abin nan ma jirgin ƙasan ya isa so ga shi ne galibi za ka ga daga makka zuwa madina mota ake hawa ko jirgin ƙasa mota ko jirgin ƙasa to inda a ce za a samu da a ce an yi airport a makka kuma ka ga minti arba'in ne minti arba'in daga madina za ka zo maka inda akwai airport kamar tsakanin kano da abuja kenan abuja zuwa kano minti arba'in jirgin ya tashi minti arba'in zai sauke ka to kama haka ne zai kasance tsakanin makka da makka da madina to wata ran kuma na san da su insha Allah mm. to wannan in ka kwatanta wannan da yadda sabai suka sha wahala tafiyan kwana takwas ko kwana tara to kai ka san cewa a cikin sauki muke to haka manzala ta sama yi ana tafiya ana hutawa ana kuma ba wani guzuri isheshe ga rana da sauransu wannan kuwa kai ko a mota ne kana cikin AC ne ba mota da zaka wa Saudiya daga Makka zuwa Madina a ce ba a cikin AC kake ba babu ita dai motar fasinja ne to a AC idan kai zaka yi motar ka ta daban ka cire AC man ba ka ba a cikin AC kake ballan ta jirgin kasa ko jirgin sama yace ya gabato maka hudu ga watan Zulhijja fatafa bil baiti yayi dawafin dakin kaba wa sa'a baina safa wal marwa yayi yi tsakanin safa da marwa wato yayi tafi tsakanin safa da marwa shi kuma maka yadda take kana shiga kawai zaka kama dawafi ko dai dawafin umra ko kuma dawaful qudumi idan ka yarama da aikin haji ne kawai to zaka yi dawaful qudumi ne dawafin shiga makka kenan in kuma ka yarama da umra to zaka yi dawafin dawafin umran ka ne saboda haka dawafin in kai sa'ayi kuma ko sa'ayin umra ko sa'ayin ka na na aikin haji in kai dawafin kudumi zaka yi sa'ayin ka na na aikin haji tun kafin ranar sallah haka nan in in in kirani kai in abun nan kai kirani kai ka harma da umra da aikin haji kai dawafin kudumi sannan kuma kai sa'ayi tsakanin safa da marwa na aikin hajin ka da umra ka kuma kwa dai zaka yi to saboda haka maza sa kenan ya isa ranar kudu ga wata kuma kudu ga watan yayi tawabi baraka tsaya wani jinkiri ba saboda kana shiga makka in ka dan huta abin da ake bukata shine ka je ka yi ka je ka yi tsawafi ka je ka yi tsawafi to wannan shiga garin makka ranar hudu ga wata malamai suka ce wannan ya zo mu muwafaqatan dace ne shi yasa ba a sunnanta maka in zaka je aikin haji ka isa maka hudu ga wata ba ko zaka je umra ka isa hudu ga wata kawai yanda ta kama kawai isa kam yanda ta kama amma ya tsaya ya yi wanka a zitsuwan wani wuri ne kafin a shiga garin makka malai suka ce to wannan sunna ne ka tsaya kai wanka a a zituwan a wannan wajen amma yanzu wannan zituwan din babu shi ba bara ka gane ma a ina a ina yake ba shi ma kana son misali sunnan da a yanzu a duniya ba a aikata ta to shine ka ce wankan shiga garin maka wal gusul li dukuli makkata kamar yadda malai suke cewa wankan shiga garin maka sunna ne shine wanka a zituwan sun kace a haka ka zi ma aiki ya sare ka an tina da malamin mu dokta dokta sani umar Jelle mu muna karatu a madina yace yanzu zai tuwon ma watakila ta zama shagon gwalagwale ne shagunan gwalagwale ne kila a wai to kaga yanzu wannan kawai sai dai ka shiga garin makka kawai sai dai ka shiga makka yace walam yahilla li ajli budunihi manzo kuma bai warware daga aikin sa ba bayan ya shiga da niyan aikin haji da umra saboda ya koro hadaya li ajali buduni saboda ya koro hadaya wa li annahu qalladaha saboda ya riga ya rataya hadaya ya rataya mata takalmi nan wata matsala ne sai na ba ku kisan ku gane me ake nufi lokacin da aka shiga garin makka bayan an shiga bayan an baro madina kenan kowa wanda ya harma da umra kawai akwai wanda ya harma da aikin haji da umra akwai wanda ya harama da aikin haji ana shigowa garin madina makka manzo sama ya ce to duk wanda duk wanda ya yi harama da aikin haji kawai to ya warware haraminsa da zaran ya yi yayi ya yi ma'ana ya yi mai da ita umra ya fita daga haramin daga bayan aikin sa ya harama da aikin sa ranar takwas ga wata amma banda wanda ya koro hadaya wanda ya riga ya taho da hadayansa dabbarsa ta hadaya wanda zai yanka ranar sallah to wannan kan bai zai warware ba to da ka aka yi umarce su suka dinga warwarewa suna mai da aikin hajjin su umra saboda su yi ta masu to amma za su shi bai warware ba saboda ya riga ya koro hadayansa har yake lawis taqabaltu min amri mastadbartu lama wala ja'altu wa umrata da na san me zai je dawo da ban koro hadaya ba ni ma sai mai da aikin haji na sai zama sai ya zama umra to sai bai haka ba yasa aka ce wa lam yahilla bai warware ba min ajali budunihi saboda raƙumansa budunin jam'u badana badana raƙumi dai budunin kuma raƙuma don guda ɗari ya koro da guda ɗari ya yi hadaya ya soke guda sittin wannan kuma ya ƙarisa sauran sai dina ali liyannahu kallada saboda ya mata kilada shine ya rataya mata ya rataya musu takalma thumma zala bi ala makkata sannan sai ya sauka a saman makka inda alhajun sunan wuri ne wato da ya zo kafin ya shiga makka sai da ya dan zauna a saman makka wani wuri mai tudu shine ala makka a wajen hajun sunan wani dutse ne wanda daga wannan dutsen kana hango kana hango dakin kaba kana hango masallacin kaba wa huwa muhillun bil hajj yana mai harama da aikin da haji sai ka kara ka ce da umra mun yi bayani wancan sakin da mai aikin harama da aikin haji da umra ko aikin haji kawai ko umra kawai muka ce harama da aikin haji da umra kuma za mu karanta hadisin a gaba mai tabbatar da wannan to da kai na mai harama da aikin sa da wa lam yaqrab al-ka'bata ba'da tawafihi biha bai sake kusantar dakin kawa bayan tawafin da na farko na shiga garin makka din sai wannan tawafin sai zauna har aka fita mina bai kusanci ɗakin Ka'aba ba me yasa suka ce saboda ya sauƙaƙe wa mutane jama'a sun cika an cika da dai zo ce zai fito duk sauran ma da su fito kuma suna zuwa sai a yi cincirin zuwa lokacin kuma wurin karami ne sai da don sauƙaƙe musu ba wai a ba a yi bane in kai tsawafinka na umra da sa'ayinka ka gama za ka iya kai ta tsawafi na nafila kafin a fita aikin haji amma manzon sama bai yi ba saboda don ya sauƙaƙa wa mutane kawai sai ce hatta raja min arfa ta hatin da ya dawo daga arfa sannan ya yi ba. Shi ne ranar sallah kenan sai ya tsawafin aikin hajji bayan ya je mina ya yi jifa ya yanka hadayensa ya yi as wa amara ashabahu yau ci sabansa an ya tsofu bil baiti su yi tsawafin ɗakin kaba da aka iso makka wa bayna safa wal marwa su yi tsawafi tsakanin safa da marwa shi ne tafiya tsakanin safa da marwa kwas yuqassiru min ru'usihim sannan su je su rage gashin kansu kuma ya hillu sannan su warware shi ne wancan kisan da na ba duk wanda bai koro hada ba ya je ya yi tsawafi ya sa ya yi aski ya fita da umra ya mai da ita umra kenan ranar takwas ga wata ya harma da aikin haji haka yi umarci safansa sai dai ce wa zalika liman lam yakun ma'ahu badanatun wannan ga wanda bai koro hadaya ba ne kalla da ha da ya mata kilada wato ya rataya mata wani abu takalmi ko makamanci wannan amma wanda ya koro hadaya to shi kan ba a ba ba shi wannan daman ba shine shine ma'anan wannan wa man kanar ma'ahum ra'atuhu kuma idan suka yi umran suka warware duk wanda matarsa ta kasance tare da shi fa hiya lahu halalun matarsa halal ne a gare shi ya halatta ya sadu da iyalinsa a wannan dan tsakanin ya gama umra kafin a tafi aikin hajji ya halatta ya sadu da ita wasibu ya halatta shafa turare wasiyabu ya halatta sa tufafi mana duk abin da aka haramta masa lokacin da ya harama da aikin haji to in yi umra ya warware wannan abin halaccinsa ya dawo matukar dama can ba haramun bane har zuwa ya harama da aikin haji sannan sai haramcin ya dawo in ya warware kuma halaccin halaccin ya dawo to da kenan duk wanda ya umra ya warware matarsa ta halatta masa ya halatta sa turare ya halatta sa tufafi ya halatta aski ya halatta yanke wato ainihin farkinsa. ya halatta ya aure ko ya nemi aure a daidai wannan lokacin da duk wayannan dokoki ne wanda bai kamata ko bai halatta ya yi su ba in ya yi su kuma sai an masa kara to wannan hadisin yana nuna mana cewa manzala ta sama ya yi harama kuma da ya shiga makka ya fara yin dawafi ne ya sa aka sunanta dawaful kudum dawafi na shiga garin makka sannan kuma duk wanda bai koro hada ba ya sake ya mai da ita umra ko da aikin haji kai niya ko aikin haji da umra sai kai umran ka ka warware sannan sai kai sai kai hadaya abin nan sai kai harama da aikin hajin ka ranar takwas ga wata kuma wannan shi yake nuna tamattu ya fi lada akan ifradi ko kirani shine kai umran ka ka warware ka jira aikin haji shi ya fi lada akan me akan kai aiki kai ifradi ka zauna cikin haramin ka har ranan da za a fita bina ko kai abun nan kirani shine niyan aikin haji da umra kai tsawafi kai sai ka zauna cikin haramin ka har zuwa ranar da za a fita mina wato harama da aikin haji a kai umran ka warware ta daga baya in an zo tafiya kai harama da aikin haji in za tafi mina shi yafi don shi yasa manzo sama yake duk warware su mai haka kuma shi ma saboda ya koro hadaya ne shi yasa bai yi ba za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh